cewa ne mai gida zai kawo cefane amma bai iya sayan naman miya ke kuma ki matsa lamba ke ce sai an hada da naman miya na'am naman miya abu ne mai kyau amma idan babu halin a siyo shi abincin zai ciwo ko ba zai ciwo ba abincin zai ciwo shi yasa ma ake so ku koya wa 'ya'yanku girki 'ya'yanku mata ku koya musu yadda ake abinci kullum ina magana da shugaba a Dr. Abdullahi Balala da shugaban malamai na ƙasa Dr. Ibrahim Jalo Jalingo na ce duk yawon da nake yi a Najeriya idan kana so ka ci abinci ka ji shi raɗau to ka no North East North East ɗin ma shigo jihar Adamawa da Borno da Taraba in kana so ka ji miya mai ɗan karan zaƙi to lallabo ta nan area wannan ya nuna mata suna yin abin da ya kamata su yi 'ya'yanku mata ku koya musu girki mata da ta yi abinci tana da mijinta kunya idan ba ta yi abinci ba duk gwanintar da mijin ya yi za a ga gwanintar ba za a ga gwanintar ba da ke haddace izo talatin ba ke yi abinci ba ƙara ke haddace izo goma sauran ashirin ɗin a karkatar da shi zuwa kicin allah ya sa albarka abin da ya sa nake gaba muku wannan mun samu wani mai arziki yana da mata makwabcinsa talaka ne tare suke cin abinci wannan mai arzikin ya sayo kafafun shanu a sayo fatar baki a sayo tozo a kawo handa da koda a kawo kaji da zabi a yanka rago ranar juma'a amma idan aka yi abincin abincin ya gare cewa. makwabcin kuma talaka kuka ce za a haɗa ta da wani ɗan busasshen kifi da ɗan wake-wake haka da ɗan daddawa a ɗan jefa dunkulan magi a bata tsoro idan aka firgita miyar sai ka ji miyar lahiya lahiya idan an zo cin abinci sai a cinye abincin talakan na mai kuɗin kuma a ba almajirai ranar dai mai kuɗin ya gagara daurewa ya ce matakan nan tana ban mamaki Talakan ya ce allah sarki alhaji wani mamaki take baka ce kaga dai ni mai arziki ne kai kuma talaka ne yanzu ka ga miyar gidanka nan ko nama miya babu wake ne aka hada da dan sinadarai haka amma ka ji miyan nan zakwai zakwai amma ni kaga in kawo nama kilo bakwai in kawo handa in kawo koda in kawo waye amma idan ta yi miyar ashe matar ta fito bakin zaure za ta fita waje ashe tana jin su ta ce to munafikin Allah idan na miyar kuma sai ya kaka sai ya sai ganta tsaye ya ce wallahi ke ma sai ta zakwai zakwai <laughs> zala ya tafiya ku tsakanin ku da Allah abin da yake so ya faɗa kenan ya yi kwana ko bai kwana ba to ku koya wa 'ya'yanku abinci abu ne da yake da muhimmanci kar ya zama da kullun da safe ta tafi makarantar boko da yamma islamiyya da daddare ajin hadda ba ta da lokacin shiga kicin ta ga me ake yi wallahi ran da aka aurar da ita sai abun kunya Allah ka gafarta mana kenan matan manzo Allah sallallahu sun buƙaci ƙari ciyarwa na faɗa muku me ake nufi da me ƙarin ciyarwa shine gwargwadon cefanen da mai gida yake yi duk da cewa zai iya isa amma mata su buƙaci a ƙara wani abu domin abin ya ƙara inganci wasu malamai suka ce abin da ya faru matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun buƙaci annabi ya saya musu sarƙa ta zinari manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai da kuɗin sayan sarƙar zinari sai ya saya musu sarƙa gold plated asalin sarkar ba ta zinari ba ce amma sai aka mata fentin zinari ya zama tana walƙiya ya ce ga abin da ya samu ku maleji suka ce ya rasulallah ba haka muka da kai ba mu sarkar zinari muke so ku siya mu annabi ce to ban da halin da zan saya ran da Allah ya kawo buɗi sai in siya muku amma yanzu daidai ruwa daidai gari halin da nake da shi kenan ashe dan wannan matsawa annabi da suka yi annabi dan gatan Allah har Allah ya fushi a wannan lokaci nan take sai ga wasu ayoyi sun sauka da ɗumi su Allah ya ce ya ayyuhan nabiyu ya ayyuhan nabiyu kulli azwajika in kuntunna turidin alhayata duniya wa zinata abata alayyin فتعالين أمتعكن وأسرحكن وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما الله يا أيها النبي يا كي وانا النبي mai daraja wannan annabi mai girma shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ka kara wannan annabi daraja Allah ka ƙara kare darajar wannan annabi da wannan muke yabawa ga alƙalin da ya zartarwa mai zagin annabi hukuncin rataya a jihar Kano akwai wani bakin shi ya iya surutu ya iya zagin manzan Allah da sahabbai ba irin bakaken mangarin da bai gaya wa annabi ba na cin mutunci da cin zarafi dan kuma rena mutane hankali wai da sunan kare annabi yake yi da sunan kare ne amma sai ka zage ni da sunan kare ne amma sai ka zagi iyalai na sai ka zagi mata na da sunan kare ne amma sai ka zagi mamuna a masallaci sai ka zagi almajirai na da sunan kare ne amma sai ka zagi surukai na sannan zaka kare ni da sunan kare ne amma sai ka zagi sojojin da nake musu kwamandanci a fagen daga da sunan kare ne amma sai ka zagi waɗanda na ɗauki 'ya'yana na aurar musu da sunan wannan wani irin kariya ce wannan ta yanzu an fara zartar da hukuncin rataya ga duk wanda ya tsokano manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya sa wannan hukunci ya tabbata amin eh in aka rataya daya to masu bakaken kayan nan da ke zagin sahabbai sun san an kamo hanya kowa zai shiga hankali shi na ma ga mutum kai ka gashi shi ba sai an ce maka dan wuta bane ne ga bakar fuska ga bakar bakin ido ga bakar aƙida ga bakar riga ga bakin wando ga bakar hula ga uh, bakin tabarau ga bakin rawani ga baka alkyabba ya hau baka kwalta ga kai ba sa ce maka dan wuta bane wannan Allah ka gafarta mana sai Allah ya ce ya kai wannan annabi kulli azwajika ka faɗa wa matayenka in kun tunna turidin alhayata duniya in dai kun kasance rayuwar duniya ce a gaban ku burin ku a gidan miji ku samu rayuwar duniya taha da kawa ƙyalƙyal banza irin na duniya to kai annabi Allah bai daka zauna da irin waɗannan matan ba me za ka gaya musu ka ce musu fata'alaina to ya ku wa'annan mata nawa ku zo gaba ɗayanku annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya auri mata guda goma sha uku a rayuwarsa mata guda nawa goma sha uku guda biyu a ciki manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya rabu da su tun kamin ya kwanciyar aure da su goma sha uku mun cire biyu saura guda nawa shara sha ɗaya guda goma sha ɗaya nan guda biyu sun rasu tun manzan Allah yana da rai suwaye suka rasu tun annabi yana da rai akwai uwar gidan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam Khadija Allah ya mata rasuwa a rayuwar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam tunda annabi ya aure ta bai mata kishiya ba sai da Allah ya karbi rayuwarta bayan ta rasu manzan Allah ya zauna wani lokaci bai da iyali daga baya wata baiwar Allah ta zo ta ce ya rasulullah kai aure mana manzan Allah ya kalle ta cikin raha yayin murmushi ya ce kin saba min matan da zan aura ne ta ce kwarai na samu na gama homework manzo Allah ya ce budurwa kika samu ko bazawara ta ce duka biyu kai wannan tsohuwa da shiri take idan ta riga ta gama shiryawa annabi ya shiru ya ce wace ce bazawarar ta ce sauda bintu zama bazawara ce mutum ya kirki kuma ta yi imani da kai musulma ce wace ce budurwar ta ce yar babban abokinka aisha radiyallahu anha as-siddiqa bintu siddiq manzo Allah sallallahu alaihi ce to ki tambayo mun auren su duka ana yin magana da sauda sauda ta ce ta amince daga na wannan mata ta wuce ina gidan su Aisha tana isa ta samu na Abubakar baya nan sai matar gidan Ummu Ruman bayan ta shiga ta same ta sun gaisa me ke tafe da ke ta ce alherin duniya da lahira me ya faru ta ce annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce yana son ku aure aisha mahaifiyar aisha ta ji farin cikin da bata taba jin irinsa ba amma kun san me ta ce zauna ki jira mahaifinta baya nan shi ke da hurumin aurar da ita ko ga wannan ta gane matsayinta la tuzawwijul mar'atul mar'ata wala tuzawwijul mar'atu nafsaha mace ba ta aurar da mace kai mace ma ba ta aurar da kanta ta sallama ta yadda wake da haƙƙin aurarwa shine mai gidan ke kuma ana ana ta rikici da ke mai gida ga mutum mai keke yana bara ta ce billahi lazi ba zai yi ba ai ba a cikinka ta zauna ba a ciki na ta zauna ni na san na'am a cikin ki ta zauna Allah ya kara lafiya amma dai waye ba shi fawa Allah dole bi abin da Allah ya ce ai an zauna lafiya ko ba zauna lafiya ba kaga uba ga mutumin kirki yana so ya bashi amma uwar ta hada kai da yarinyar a murɗe abu dattijo yana ji yana gani sai dai rungumi kaddara mata kun dade kuna ba maza wahala to yanzu ga sai na abakar ya dawo ta ce ya kai abubakar kai farin ciki me yake faruwa allah ya kawo alherin duniya da lahira a gidanka menene annabi muhammad sallallahu alaihi ya ga yarka aisha yana so da aure sai na abakar sai aka ga ya yi shiru bai yi magana ba sai aka ga ya fita waje ina zai je ashe akwai wani dattijo dattijon kafiri ne matarsa ma kafira ce dattijon yana da ɗa dattijon ya yi wa sai abubakar magana cewa yana so a aurar da aisha ga ɗan sai abubakar ya ce ya amince ɗan shi ma kafiri ne to yanzu ga annabi ya zo yana nema ga annabi na son aurenta ga kuma girman alkawari me ya kamata ya yi sai gabari ya je ya fara warware wancan alkawarin tukunna a samu maslaha kamin ya dawo ya ce ya ba zan Allah sallallahu alaihi wasallam da ya kama hanya sai da ya je gidan ya sa kuma ga uban ga uwar bayan gaisa mai ke tafi da kai a wannan lokacin ya ce maganar da muka yi na auren yata aisha da d'anku, shi ne na zo in jiya maganar take sai uban ya ce to ga ta nan tambaye ta ita za ta baka ansa ya za ta ban ansa a matsayin ta na mace ga kai namiji ya ce eh duk ansa da ta gaya maka mu biyu muka yi tafagi to shikenan ke wani hali ake ciki ta ce a ah, gaskiya mun sake tunani daga baya wannan abin ba zai yiwu ba wannan yarinya yanzu ta riga ta musulunta kai ma ka musulunta ga ta da wa'ayin tsiya ba da zamu mai dace aure da dan mu muna nan zaune baki bude ta je ta kamalmashe shi da baki ta shigar da shi cikin wannan sabon addini mu yanzu hanyar jirgi daban hanyar mota daban kowa ya ga gama gaban shi sai na baka ce ban gane ba kenan kun fasa auren suka ce eh kwarai an fasa ya kalli da tijo ce kai da tijo yi kenan alkawarin da muka yi an warware shi yanzu babu shi ya ce an warware shi mana dama wannan wani tabbataccen alkawari ne ai daga ran da ma yarinya ta musulunta daga ranar ya kamata ka gane wannan alkawari ya sai da dare mashi sai na baka ce to alhamdulillah <laughs> malamai suka ce da ya juyo yana dawowa gida saboda sauri da yake yi suna da suka ce yana rige-rige da iska wato kai ka ɗauka tsere-tsere yake da iska domin ya samu ya iso gida yana isowa gida ya ce wannan baiwa Allah alhamdulillahi Allah ya tabbatar da wannan lamari maza ki je ki faɗa wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam mun bashi aurenta nan take wannan dattijuwa ta koma ta je ta ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ana ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam annabi ya farin ciki ya ce dama sau biyu jibrilu yana nuna mun ita a cikin mafarki yana ɗauke da ita a cikin wani bayani yana cewa wannan ita ce matakka duniya da lahira ga maganar jibrilu ita ma ta yi me ita ma ta tabbata amma dan shi a matsiya shi ya ce wannan ita ma wayar wuta ce yar me wanda yana da hankali kuwa wayar wuta ce ta ma ba matsala duk wanda ya ce wa Aisha yar wuta in dai mai imani ne to uwarsa ya ce wa yar wuta in ka zagi Aisha wa ka zaga uwarka ka zaga domin ita uwar waye uwar masu imani ce in dai kana da imani Qur'ani ne yace annabiyu aula bil mu'minina annabiyu wa aula bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum Allah yace wa azwajuhu mata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ummahatuhum iyayen mu'mine ne Aisha matar annabi ce kuma matar annabi bace kenan uwa ce gawa dukan mai imani in dai dan shi'a yana da imani ta uwashi ce in ya zage ta ya zage wa ya zage uwashi ba mu bukatar sai mu masa raddi wannan shi ya ce to billahi lazi ne ba uwata ba ce muka ce ba matsala ba uwashi ba ce mun san uwashi fa ummuhu fa ummuhu hawiya kaji uwar dan shi a wace ce fa ummuhu hawiya wa ma adraka wa ma dahiya kai shi ka baro narun hamiya tunda Aisha ba oshi bace to fa ummuhu Allah ka raba mu da hawaya Qur'ani ce uwarsa ita ce hawaya Allah ka tsare mu manzo Allah sallallahu alaihi sai aka fara daura auren sauda ita ba bazawarar sai da shekara ta kewayo a watan shawwal sannan sai aka daura auren wa Aisha radiyallahu anha shi yasa Aisha tana so idan za a aurar da ƴan mata a aurar da su a cikin watan Shawwal domin a cikin watan Shawwal aka daura aurenta kuma a cikin watan Shawwal ta tare bayan wani lokaci a gidan Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ka gafarta mana to biyu sun rasu zamanin manzon Allah yana da rai cikin sauran sha ɗaya idan aka ƙara cin da biyu mun ce ɗaya wacce ta rasu ita ce wa khadija ko ta biyu da ta rasu ita ce zainab amma manzo Allah sallallahu alaihi ya auri mata masu suna zainab guda biyu akwai zainab bintu jahash ita ce wacce aka daura aurenta daga sama akwai kuma zainab bintu kuzaima ita zainab bintu kuzaima ita ke ce ummul masakin uwar miskinai manzo Allah sallallahu alaihi ya aure ta kwata-kwata wata uku ta yi gidan manzan Allah Allah madaukin sarki ya mata rasuwa kenan biyu sun rasu annabi yana da rai cikin sha ɗaya in aka ƙara cire guda biyu saura nawa saura guda tara waɗannan guda tara su ne suka yi gwagwarmaya ta zamantakewa a gidan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam waɗannan guda tara su ne waɗanda manzan Allah ya bar duniya ya basu suka yi mashi takaba kuma su ne waɗanda ƙur'ani yake magana a kansu a cikin wannan ayoyi da Allah ya ce ya ayyuhan nabiyyu a zuwa azwajika in kuntunna turinna alhayata duniya dunya wa zinataha Allah ya ce ka gaya musu in dai rayuwar duniya suke so da kyale-kyale na duniya to ka ce musu alaina. ya ku matan manzon Allah gaba ɗayan ku ku zo idan kuka zo kunna. zan ɗan jiyar da ku daɗi na wani lokaci wa usarrihi kunna sarahan jamila sannan in sake ku saki mai kyau Allah bai yadda in zauna da matan da duniya kaɗai suka sa gaba ba kuma wallahi har yanzu idan ka ce za ka zauna da 'yan duniya da duniya kadai ta sa gaba to idan ba sa aka yi ba sai ta kai ka ta baro Allah ka gafarta mana Allah ka tsare mu da auren 'yar duniya sai Allah ya ce wa in kuntunna turinna Allah wa rasulahu وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما وإن كنتن تردن الله ورسوله أما إن كنت kasance kuna son Allah ne wa rasuluhu da manzansa wa daral akhirah da gidan lahira da gidan me lahira to fa inna Allah lalle Allah a'adda lil musinati min kunna ajran azima ya tara dawa waɗanda suka kyautata a cikin suku me ya tara da musu ajran azima lada mai girma Allah ka sa na cikin masu samun lada mai girma saboda haka ya ku yan uwa mata idan ana zaune tare da miji ya zama lokacin da yake da hali yana iya bakin kokarin shi sai Allah ya jarrabe shi da talauci to ke kuma kada ki kyamace shi kada ki kaurace mishi kar ki tada masa hankali saboda yanzu ya shiga cikin jarabawa saboda yanzu ya shiga me ya shiga cikin jarabawa a a yi ta addu'a Allah madaukin sarki ya kawo bude. duk matsayinki baki kai matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba Daliban Aisha irin su Urwatu ibn Zubair Urwa yana cewa idan muka shiga ɗakin Aisha idan muka daga hannunmu muna tabo saman ɗakin nan wannan ɗakin naki da kika rena idan kika daga hannunki kina taɓo saman ɗakin a cikin ɗakin ki yafi ɗakin wa Aisha radiyallahu anha tsawo to idan ɗakin ku ɗakin Aisha tsayi to menene hikima da ke cikin ta da hankalinki sannan ɗakin bai da girma shimfiɗa guda ɗaya ce a cikin ɗakin amma idan annabi yana sallar nafi Aisha radiyallahu ta ce yana da bila yana karatun Qur'ani bai ta da ni a farkon dare shi tun farkon dare yake fara nafila yake fara ƙiyamun laili amma ni sai ƙarshen dare zai tada ni sai in fara to kamin ya tada ni na fara idan yana tsaye da karatun alqur'ani tace nakan samu inda zan miƙe kafata amma idan ya ruku ya dago ya zo zai yi sujada saboda matsin ɗakin ban zai samu inda zai sa goshinsa ya sujada ba sai ya dunguri kafata na lankwashe kafata sa zai samu inda zai sa goshin sa wa Allah jira. wannan shine girman ɗakin Aisha shi yasa bayan rasuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a ɗakin aka binne shi da sayyidina Abubakar ya rasu a ɗakin aka binne shi da aka soki sayyidina Umar sayyidina Umar ya gane ba zai rayu ba yace aje a roka masa Aisha shi ma in ya rasu yana so a binne shi a ɗakin tare da abokanansa guda biyu da aka zo aka gaya mata Aisha radiyallahu anha sai ta ce da ɗan wannan filin na rage wa kaina ne in na mutu abin ne ni ga mijina ga mahaifina amma tun da Umar yana so na fifita shi akan kaina ku kawo shi ku binne shi ni in na mutu ku kai ni magabartan musulmai wannan yasa aka kawo sai na Umar aka yi me aka binne shi a ɗakin da san da aka binne manzon Allah a ɗakin Aisha takan zauna a ɗakin babu hijabi tace saboda kabarin mijina ne da sai na bakar ya rasu aka kawo shi aka binne takan zauna ɗakin babu hijabi ta ce saboda kamarin abin babana ne da sai na umar ya rasu aka kawo shi aka binne shi a ɗakin tun daga ranar aisha har ta bar duniya ba ta ƙara zaunawa cikin ɗakin ba hijabi ba duk sanda take ɗakin 24 hours da hijabi a kanta ba za ta iya zama ba hijabi ba kusa da kamarin wanda ba mijinta ba ba babanta ba ba fa Umar yana da rai ba yana cikin kabari ba bata yi ta zauna kusa da shi ba hijabi ba wannan zai nuna muku irin rikon kankamo da matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka yi wabe suka yi hijabi kenan saboda rashin girman ɗakin kabari guda uku kaɗai ya cika ɗakin babu inda za a kawo Aisha abin da ita dan me zaki ta da hankali ki saboda rigimar duniya Aisha radiyallahu anha ta ce wata yakan kama ya mutu wani ya kama ya mutu wani ya kama jirajiran wata guda uku a cikin watanni guda biyu kwana sittin ba a ɗora tukunyar abinci a gidan manzan Allah ba sallallahu alaihi wasallam Aisha me kuke ci wata biyu ba a girki ba ta ce al'asu al'aswa daini baƙaƙe guda biyu baƙin ruwa da baƙin dibino shine abin da muke ci wata biyu a gidan manzan Allah ba da halin da za a girki yar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam Fatima ta taɓa yin waina da ta yi waina sai ta aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta kawo mashi manzon Allah ya murna ya ɗauki wannan waina ya ci bayan ya ci sai ya kalle ta ya ce Allah miki albarka amma innahu la awwalu ta'amin dakhala fi fami abiki منذ salasati ayyam wannan waina da kika kawo mu shine da faffan abinci na farko da ya shiga bakin mahaifinki kwana uku kwana uku da abinci bai shiga bakin Annabi Muhammad sallallahu ba sai na ali ya ce mun taba kwana gidan annabi ba ayi abinci ba da ke a gidan ya tashi aka yi ni ba abinci aka kwana ba abinci ya ce da safe na ga ba zan iya daurewa ba na ce bari in je in nemo abin da zan ci na duba riguna na duka sun mutu ba rigar da zan sa algarara na huda na saka na daura tanka ta dabino na kama hanya na je na samu wata gona ta bai hude na gaida shi na roƙe taimaka min dabino da zan ci bai hude ya ce mu ba ma kyauta ba ma sadaka amma ga aikin kwadago ka rinka ɗebo ruwa kana mun bayi rijiya irin ta sahara mai zurfi da katuwar guga irin ta sahara duk gugan da ka ciko da ruwa idan ka juye ladan ka shine zan baka da bidon kwalle daya ka ji wani irin zalunci in ka ƙara cikowa ka juye sai na ado ce ban da zabi haka na rinka jawo wannan ruwa ina yin bayi har na tara wasu ƴan ƙwarori na dabino na jina ga jitilis wannan ƙwarori na dabino su na ci na sha ruwa na dawo na samu har zuwa lokacin matan manzon Allah ba su karya ba babu wacce ta yaji ba wacce ta gaya masa bakar magana ba wacce ta masa kallon hadarin kaza wai sai ke ce 'Kai a tambaki kike so ga sai miki amma kika tsaya ba kunya ba tsoron Allah kika zakalkale kina ga miji bakar magana to yanzu kai har namiji din ana kirga maza titi wannan ya ce gambi a ce ta gagare ka wai ce gambi ta gagare shi Allah ka gafarta mana amin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 da wuya wani na dama a zamanin su wanda shi ne sanatare na ƙasa shek dr muhammad kabir gombe wasu karatun sarjiya ga shi makari na yau ba tare da ɓata lokaci ba za mu saurari godiya shugaban wannan ƙungiya ta ɗaya wanda na sani mutanen a donga an dare ana allah allah a ji isowarsa da wannan ba ne mu gari mu mutanen jaraba. za ku tantance haka ne wajen faɗin sunan gari? yadda sakatare ke cewa donga za ku ji da bambanci ijani بسم الله الرحمن الرحيم إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما صدق الله العظيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا كبت عدونا وأزهرت أمننا وجمعت فرقتنا ومن كل ما سألناك ربنا أعطيتنا فلك الحمد على ذلك حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وأصلي وأسلم على خير خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى الدين أما بعد iyaye mata shugabanni musamman shugaban majalisar malamai na ƙasa baki ɗaya da sauran shugabanni da 'yan kwamitoci na wannan ginin masallaci na garin donga ina mana gaisuwan addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. babu shakka muna ƙara godiya ga Allah subhanahu ta'ala da ya nufe mu da shigowa wannan gari mai albarka kamar yadda babban sakatare general dr muhammad kabiru haruna gombe ya faɗi mun zo ne saboda walima na aure na ɗaya daga cikin 'yan uwa kuma abokin aiki injiniya rabiu abdullahi wanda har ya zuwa yanzu shine mataimakin shugaban kungiyar jama'atu izalatu bid'a wa iqamatu sunna ta jihar Rivers duk da ya bar wurin ya dawo Abuja amma har yanzu mutanen Rivers saboda sanin muhimmancinsa da ƙoƙarinsa sun ce wannan kujera na mataimakin shugaba har yanzu yana wuyarsa wannan ya nuna ƙoƙarinsa da himmarsa da kulawa da wannan ƙungiya injiniya ina maka addu'a Allah ya saka maka da alkhairi Allah ya sanya albarka mai yawa cikin wannan aure kuma sauran auratayya na al'umma musulmi duk ina addu'a Allah ya sa albarka kuma abin farin ciki da murna shine bayan ya auro kuma shi ma sai ya aurar wannan wani abu ne da duk wanda Allah ya bashi wannan dama ya kamata ya gode wa Allah wani bawan Allah wani kissa da ya faru cikin mawadatanmu da Allah ya ba su wadata a nan Najeriya yana da 'ya'ya mata sun yi karatu matarsa ɗaya kuma 'ya'yansa akwai wayanda sun yi nursing and midwifery waɗansu sun karanci likitanci kuma duk sun yi graduating Ya'yan sun kai kusan guda bakwai Allah ya azurta shi da 'ya'ya mata zalla wanda ba za ka gane hikimar haihuwan 'ya'ya mata ba sai Allah maɗaukakin sarki ya azurta ka da su mutumin da duk Allah ya ba shi ikon samun 'ya'ya mata guda biyu ya ba su tarbiyya har ya karantar da su addinin musulunci ya aurar da su hadisi ya inganta cewa za su zamanto sanadiyan ba shi kariya ga barin shiga wuta kuma suna da alkhairin su suna da albarkar su mai yawa so da yawa zaka ga mutum yana neman haihuwa in ya tashi lissafi shine a bashi ɗa namiji ɗa namiji ɗa in an zo neman haihuwa ana neman albarkarsa ko ɗa namiji zaka bani ko mace zaka bani ya Allah ka bani mai albarka shi yasa mahaifiyar Maryam uwar Annabi Isa alaihi salam duk da babanta mutumin kirki ne mai ibada mai kulawa da masallaci mai addini ta yi burin Allah ya bata ɗa da zai gaji ubansa wurin kulawa da masallaci wurin hidima wa masallaci wurin ayyuka na yau da gobe na addinin musulunci amma da ta tashi haihuwan Allah da hikimarsa sai ta haifi ya mace sai ta ce ya Allah ɗa nake so ka bani namiji kuma dama na yi alwashi na yi bakance cewa in ka bani ɗa zan yanta shi in sanya shi cikin hidima ga ainihin wato masallaci irin abin da babansa ke yi amma ya Allah da ka tashi bani kuma sai ka bani ya mace sai ta ce wa zakaru kal'unsa فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم فتقبلها ربها بقبول حسن وأمر فأنبتها نباتا حسنا وكفلا زكريا وكفلا زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم هل لك هذا قالت هو من عند الله saboda me sha, Allah yarzuqu man yasha'u hisab to wannan darasi ne mai yawa Allah madaukakin sarki ya nuna mana wannan baiwar Allah ta so Allah ya bata ɗa namiji don ya gaji baban wurin hidimar masallaci amma wallahu a'lamu bima wada'at Allah shine mafi sani da irin abin da ta haifa duk da haka tunda yanzu ta haifi ya mace ta ce to ya Allah wa inni ha maryama wa inni ha bika wa zuriyata ha mina shaytanir raji. na sanya wa yar sunanta maryam kafin a kawo wannan ce ya Allah wa laysa zakaru kal unsa da namiji bai zamanto kaman ya mace ba ya mace ka bani namiji nake so inda namiji na samu zai yi hidima masallaci zai yi kaza zai yi kaza Allah ya ce ya fi ta sanin abin da ta yi ba Allah na so ya nuna wa duniya shi mai cikin iko ne ta hanyar haihuwar wannan yamaci mace za a ga aya za a ga darasi duniya za ta san an haifi ya mace nan kuma za ta haifo ɗa mai albarka saboda aka tace to na sa wa yar Maryam Maryam nan nan ita ce wa mahaifiyar Annabi Isa alaihi salam don haka wannan hidima na masallacin sai yar ta ɗauki yin hidiman wa masallacin ta yi duk abin da ɗa namiji zai iya yi Allah maɗaukakin sarki ya sa mata albarka ƙarshe cikin almajiran babanta kowa na Allah Allah ya ɗauki renon wannan ya don ya zama yana hidima da ita yana kaza Allah ya ce saboda kimanta da darajarta wanda ke so ya ɗauki hidimanta sai an yi ƙuri'a sai da aka yi zaɓe aka yi ƙuri'a kenan musulunci ya gwada mana ana takara ana ƙuri'a sannan wanda ya ci shi ke samun cin nasara irin yadda muke fuskanta yanzu a wannan jiha ta mu jihar Taraba da ma Najeriya baki ɗaya zaɓe ne mai zuwa wanda zai nuna mana shin muna da yawa ko ba mu da yawa shin abin da ya kamata mu yi za mu yi ko za mu ci gaba da barin a ci gaba da danne mu na san shugaban majalisar malamai ya muku bayani na san wannan kungiya ta nasa'u sunna tana tsaye sai ta ga jihar Taraba an kawo mutumin kirki wanda ya kamata ya cire mana kitse a wuta Allah ya azurta mu da haka Allah ya azurta mu da ganin ranar da zamu shigo masallaci irin wannan muna zaune muna jawabi tare da mai girma gwamnan jihar Taraba a matsayin musulmi Allah ka share mana hawayenmu Allah ka share mana hawayenmu Allah ka nuna mana wannan rana wa ma zalika ala Allah bi aziz abu ne mai sauki a wurin Allah amma sai mun hada kai amma sai mun yi ƙoƙari sai mun tashi kowa sai ya ba bada himmarsa kowa sai ya nemi sayar da yancinsa amma ba ga mutanen banza ba ya sai da yancinsa ga Allah dama yancin da komai na Allah ne Allah ya ce ka ɗauki rayuwarka da addininka da lamarinka ka mayar zuwa gare shi in ka sayar shi ya maka alƙawarin aljanna saboda haka mu tsaya mu tabbatar da cewa yancin mu ba za mu ɗauke shi a banza a ɗan bamu abin duniya ƙanƙani kawai mu ɗauki addininmu mu ɗauki rayuwarmu mu ɗauki dukkan cikakken ƴancinmu mu ba waɗansu wanda ba mu ba mai ganewa ya gane ko ba ku gane ba kun gane kun san abin da za ku yi to Allah ya kai mu ranan kuma Allah ya fishe mu jin kunya wannan baiwa Allah Maryam wanda ya ɗauki cin ƙuri'ar yi mata abin da ya kamata na reno da kulawa sai aka samu annabi zakariya sai ci nasara karshe ya dauki hidimarta yana kulawa da ita ya ajiye ta a masallaci a wani wuri daban renonta da ake yi in ya tashi zuwa wurinta sai ya same ta da abincin da ba lokacin ake samunsa ba yanzu lokaci ne na rani amma sai a same ta da abincin damuna lokacin damuna a same ta da abincin rani yace ya ke maryam ina ke samun wannan qalat huwa min indillah tace daga Allah nake samu inna Allah yarzuqu man yasha'u bighairi hisab Allah na azurta wanda ya ga dama babu bincike a wannan lokaci annabi zakariya bai taba haihuwa ba matarsa bata haihu ba yaga ikon Allah wurin maryam Allah na kawo mata abinci ba a lokacinsa ba Allah da yake ba maryam abinci a wannan lokaci shi ma da tsufarsa da sa Allah na iya ba shi haihuwa Karshe abin da ya gani a wurin maryam bai yi hasara ba hunalika da زكريا rabba qala rabbi habli min ta لدنك tayyiba innaka naka du'a ina so mu dan takaita ne saboda lokaci kenan wannan ya zaburar da annabi zakariya shi ma ya koma wurin Allah ya roki Allah ya bashi haihuwa ya nuna waye mai bada haihuwa Allah in kin je wurin boka neman haihuwa baki yadda da Allah ba akwai wanda Allah ya ga ba zai haihu ba daga nan har ya koma zuwa ga Allah haka Allah ya ga dama amma Allah na da abin da zai bashi na aljanna saboda hakurin da yayi bai yi shirka ba bai saba wa Allah ba abin da nake so in jawo hankalin mu shine wannan bawan Allah da na bude kissa da labarin sa mai dukiya ne ƴaƴansa graduate kusan guda bakwai ƴan mata shekara kusan 25 zuwa 30 yana zaune da matarsa ita kadai sai ya ce hajiya abin da za a yi yaran nan babu wanda zai taya ba wanda ya nemi auren su sun yi karatu ganin na da dukiya mu je mu yi umura mu roki Allah Allah ya kawo mazajen da za su aure su sai ya ɗibi 'ya'yan da matarsa daga nan Najeriya sai aka sauka makka aka yi ɗawafi aka yi addu'a sai ya samu wani mutane wani mutum cikin mutanen mutikari tikari in an ce tikari mutumin afirka da ke zaune a makka tukururu baki sai ke don Allah ina son ka haɗa da wani malami cikin manyan malamai a nan harami amin addu'a ga 'ya'yana nan guda bakwai ba wanda ta yi aure da aka tashi sai aka kai shi wurin wani malami sai malamin ya ce kai matanka nawa ya ce ni matata ɗaya 'ya'yanka nawa 'ya'yana bakwai kuma don Allah ya bani 'ya'ya mata sai ce to zan ma addu'a Allah ya sa a samu masu auren wayannan yaya amma kai kuma in Allah ya sa ka koma gida ka kara mata kana da halin yin aure yace wallahi ina iya auren mata har hudu amma shekaru ya ja ba zan iya ba yanzu yace a ai idan kai kai kuma sai ka roki Allah ka dauko daga gidan wani ya Allah ni ma ka sa a zo a dauka daga gidana ka daga hannu kai addu'a sai ya karbi wannan shawara amma kar ku manta lokacin da yake wurin malamin don neman addu'a ina hajiya tana can tare da 'ya'ya a hotel kuma da aka bashi wannan shawara da ya koma bai gaya mata ba ana komawa gida yana tafiya sai ce a ah, anya wannan zan iya yanzu ni da hajiya shekara kaza yanzu kuma a ce in ƙara aure sai na ƙara aure sannan 'ya'ya na su yi to amma dai Barin gwada sai je nemi aure hajiya bata sani ba da ya nemi auren aka sa rana za a yi auren sai ya dawo sai ya ce hajiya ina da magana ya kulle kofa aka zauna hajiya ta ce to alhaji me za a ce tana murna da farin ciki da jin daɗi ya ce sai ya ji kama an sara mishi wani abu a kansa ya ce in faɗa ina tsoro sai ta hajiya ba da ma sai an jima kwana uku aka yi yana so ya gaya mata zai aure ya kasa ranar na uku ya ce ina karanta ayatul kursi in karanta la'ila bi in karanta waye da aka zo aka zauna sai ta ga bakin sa na rawa yace hajiya wallahi wani abu ya faru wallahi kai ne kin ga da muka je makka abin nan da ya faru tace me ya faru to dai aure ne ya taso aurewa zai aure yace eh auren yaran nan batun auren yaran nan tace auren yaran nan ko dai kai kake so ka aure ce eh ni ne zan yi auren ce gaba ɗaya sai ya fita daki. ta fita bata ce mishi komai ba ta ce to Allah ba da sa inda gaske ne ta ɗauka wasa ne cikin sati da za a zo sai aka ɗaura aure ya daure ya zo ya ce hajji an fa daura aure an ɗaura aure ce Hankalin ta ya tashi kun san abin da zai faru cikin jama'a da suka zo ƴan uwan matar da ya aura sai aka samu mutane biyu dalilin auren suka ga ƴaƴansa suna so ba a gama wannan bukin auren ba sai da aka sa ranar auren da wayannan ƴaƴan biyu ƙarshe aka yi auren aure ya zama alheri ko bai ba da ga haka ya faru an aure ƴaƴanta tace alhaji sai abin nan ba alheri ci tun da dai in jifa ya faɗi a ka ya faɗi kan kowa alhaji ina ba da shawara ka ƙara wata matan ma Ya ce hajiya haka ta ce ƙwarai kuwa tun da dai yanzu an tsallaka kanta ta yadda a ƙara wata mata aka yi wannan bukin ya ce wallahi shekara bai zagayo ba na sake ƙara wata ina ƙaro wata Allah ya sake kawowa cikin ƴan uwan wannan kuma aka zo aka aure kusan guda uku yanzu matansa uku ƴaƴansa kusan guda biyar an ɗibe saura guda biyu hajiya ta ce to mutumin da ya je uku alhaji ai sai ya cika hudun kawai ƙarshe dai kana cika ku da labari alhaji sai cika na hudu yana cika na hudu ƴaƴansa duk aka ɗibe saboda haka wani abin alheri yanzu injiniya ya auro kuma ya aurar saboda haka kaga akwai alkhairi cikin aure ina muku fatan Allah ya sanya albarka ba na ce injiniya ya kara ba ne eh, ya rike dai wanda yake da shi Allah sa albarka amma in karin ya kama ma babu laifi saboda haka ina addu'a wannan aure da aka yi Allah ya sanya albarka Da karshe iyaye mata wannan nasiha da muka saurara hadisi guda ɗaya na manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi yana cewa kowane zunubi mutum ya aikata kullu zunubi yu'akhiru Allahu minha ila yawmil qiyamah illa uquqal walidai kowane laifi mutum yayi Allah yakan jinkirta mishi ba zai mishi ba a nan duniya ba sai ran tashin kiyama Allah ya kama shi amma sabawa iyaye Allah bai iya haƙuri sai an je lahira duk wanda ya sabawa iyayensa tun nan duniya Allah yake nuna mishi don haka ku yi hakuri da 'ya'yanku ku ringa musu addu'a ku ba su tarbiya na kwarai kada ki yawaita Allah wa dai wa danki da yayi laifi kai danka kaza Allah tsine Allah a'a irin wannan addu'a in Allah ya tsine mishi albarka ya lalace kanki zai dawo uwa saboda kaunarta da take wa da da da zai yi laifi ba ta son kowa ya san laifin ɗanta ina ba da wani misalin wani tsohon soja da na sani a garinmu uwarsa dukan ta yake ya yi mata duka in ya da ke ta an tambaye ta me ya faru ta ce ba abin da ya min. amma karshe da ta mutu Allah bai bar shi ba kafin ya mutu sai da ya haukace yana shan ruwan kwatami akan hanya don haka uwa kalmarta na da tasiri wurin 'ya'ya kada ku riga tsine musu kuna kallon babban limamin makka sudais kowa na son ya ji karatunsa in an ce sudais zai karɓi karatun alkur'ani mai girma a haramin makka hatta wasu mata kamar su yi guda saboda sautinsa da wanda yake tashi a haramin maka jabir jabir in yana karatu kowa na sha'awa lokacin da jabir dab zai tafi allah ya kawo su dais to amma su dais nan na ba da tarihi mahaifiyarsa an ce ya yi kiriniya yana karami uwar ta taba shirya abinci za a yi liyafa a gida an shirya abinci an gayyato baki ga sunan komai ya haɗu saboda ƙiriniyarsa kawai da yazo zo ya ɗibi miyan da waye sai ya zuba akan uwar tayi ado tayi yi komai tana kallonsa ta ce kai Allah ya maka albarka Allah ya mai da kai limamin harami wannan kalmar da ta yi maimakon ta yi fushi ta tsine mishi ta ce Allah ya sa ka zama limamin makka sai gashi bakin uwa Allah ya karba sai da Allah ya mai da shi limamin makka ki yi kokari ƴaƴanki ki rika ce musu Allah musu albarka ko laifi yayi Allah ya ma kaza Allah ya ma kaza Allah ya ma kaza saboda ku duba a musulunci da wani yazo gaban manzon Allah ya ce ya rasulullah a duniya wa zan kyautatawa manzon Allah ya ce mahaifiyarka bayan ita fa annabi ya ce mahaifiyarka bayan ita fa annabi ya ce mahaifiyarka bayan ita fa sai babanka mahaifiya so nawa saboda girmanta da wahalarta daukan ciki duk yadda ta kai ga tsaftar uwa sai ta ci ƙazantar ɗanta bayanta shine wurin hawansa abinda ta ci shine abincinsa zai yi ta ƙoƙari ya yi ƙiriniya yana zaune ba wanda ya soma koya mishi sanin Allah sai uwarsa ina magana da ɗaya daga cikin iyalaina ɗana ƙarami take ce min kwanan nan wallahi abinda ya fara bata sha'awa kawai sai ta ga yana ɗaga yatsa ɗaya da kai shekara bai ce Allah na ce to ki ci gaba da karfafa shi wannan ta ce ta ya sa ta murna da farin ciki da jin daɗi kinan uwa ce ta lura da wannan ta ce bayan nan ta ci gaba da koya da kafin ya kai shekara guda da ta daga yatsa kawai sai ce Allah ba mai koya wa ɗa wannan mun muna nan muna kaiwa da kawowa mu je da mu dawo uwa ke koya masa sanin Allah saboda haka uwa na da kima uwa na da daraja uwa na da martaba duk wanda ya raina uwarsa ya walakanta uwarsa ba sai ya gama lafiya ba to ke kuma uwa ki zamanto ainihin wato mai kokari ki zamanto mai ba da tarbiyyar da ya kamata shi yasa wai ana gwagwarmaya mata suna neman haƙƙinsu sai an ba wa mata haƙƙi a Najeriya ah to da wa za ku gwagwarmaya a what a man can do a woman can even do better sai an ba mata haƙƙi kaza nace ai kuskure ne ma a ce ana gwagwarmaya tsakanin mata da maza kenan za ki gwagwarmaya tsakaninki da ɗanki aikin uwa ce duk yadda shugaba ya kai yau shugaban ƙasa shine number 1 a Najeriya amma an zaka tambaye shi waye number 1 a wurinsa mahaifiyarsa saboda haka uwa tana da kima tana da daraja muna fata ku tsaya wannan martaba da Allah ya baku ku kiyaye ku yi kokari ku ga cewa al'umma ta zamanto na kwarai shi yasa ake ce ita uwa ita ce farkon makaranta kenan da zai koyi karatu a wurinta saboda lokaci ina fata nan gaba in mun ƙara haɗuwa za a ƙara faɗaɗawa da sanin matsayinku domin ku ne in ba ku ba gida in kun yawa gida ya yi kyau ya yi albarka haka hausawa suka ce ko in mata in ba ku ba gida in kun yawa gida ya yi kyau ah, ko ya ɓaci ah, ya yi kyau kenan to Allah ya sa albarka Allah ya muku albarka Allah ya ba mu zaman lafiya a wannan jiha tamu da ƙasa baki daya Allah ya zauna da Najeriya lafiya subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa assalamu alaikum wa rahmatullah da wannan kokari da aka yi da tasowa da himma da ake yi kuma da sa'u sunna mun kama kafa shi a ko'ina a Najeriya kuma in Allah ya yarda za mu ga tasirin wannan kungiya ta Nisa'u sunna ko sati mai zuwa muna da taron Nisa'u sunna a jihar Kaduna wanda za mu je don tabbatar da ainihin karfafa mu na mata a sunna Allah ya muku albarka